ɗaukar fansa kashi na ashirin da hudu, wallafar Fadila Lamido wanda ni Anti Mimi nake karanto mu mai saurare a cikin wannan tasha ta jaruma Hausa Nobel. Ko da suka isa tasha sun samu motar ta cika mutum ɗaya kawai ake jira ba wani ɓata lokaci ba suka tashi suna fara tafiya zakiya ta fara share hawaye ba komai take tunani ba illa an antinta da anti bata rasu ba da yanzu tana rayuwarta mai daɗi tun bayan rasuwar anti bata sake jin daɗi kamar da ba gashi ba ta da wata aminiya da za ta hira ta ji daɗi ummi ta ce ta katse mata tunani da faɗin anti yaushe za mu kai gidan na gaji mun kusa ummita yau za ta ga mama da baba cikin ɗauki ta ce gidan za mu eh can za mu mu yi zaman mu ko kin fi son sama gurin dadin ki gidan zakai ta yi alamar a'a shi ko ashmar sai kusan karfe sha ɗaya da minti arba'in da biyar ya tashi wanka ya sake yi sannan ya fito ɗakin saki ya nufa duk da cewa yanzu so yake ya rage shige mata amma ya kasa haƙuri da rashin ganinta sai dai ko da ya shiga babu ita har toilet ya duba ganin bata ciki ya sa shi ya nufa kicin ganin bata ciki yasa ya dawo falo tare da kwala mata kira jin shiru ya tabbatarwa kansa bata cikin gidan nan don haka ya nufa fa ummi Umi da Abba kaɗai zaune a falo kowannensu ya yi tagumi bayan Ashmar ya miƙa gaisuwa ya ce Abba lafiya kuwa lafiya lau Ashmar ya iyalin naka lafiya lau ya amsa shiru na wani ɗan lokaci zuwa can ya ce Ummi Zakiya fa ai bata shigo ba Ashmar ban san abin da ya sa yarinyar nan har yanzu ta ki sakin jikinta da mu ba miƙewa Ashmar ya nufa ɗakin Ummi yana faɗin to ina ta je ni can ma fa na duba ba ta ciki ganin Aisha da Ramadan ne a ɗakin yasa ya juyo a daidai lokacin da ummi ke cewa ai ta kwarata ma tana gurinta waya ashmar ya ɗauko yana dannawa tare da faɗin to ummi gaskiya ba sa gidan nan Jiya waya ya ajiye wayan akan kujera tare da faɗin gashi na kira namban ta ma ba a ɗaga ba cikin sauri ummi ta miƙe ta yi waje gun mai gadi suka nufa gaba ɗayansu har aisha da ta tsinci zancen ummi ce ta ce baba zakiya ta fita ne eh ta fita tun ɗazu har cikin faɗa ashmar ya ce me yasa zaka bar ta fita ai sai da na ce mata ina mai gidan ta ce kama kana kwance baka jin daɗi amma ta ce ba daɗewa za su yi ba ikon Allah ummi ta faɗa sannan ta juya gurin ashmar ta ce kun yi rigima ne girgiza kai yayi sannan ya juya ɗakin ummi ya zauna abba ma zama yayi sannan ya ce to ni abin ya min yawa yanzu ku ina kuke tunanin za su je ai abba ba na tunanin ta san wani guri a garin nan dan ba fita take ba sai dai idan kano ta tafi kano me zai sa ta tafi kano ba tare da izinin ka ba kuma ka ce ba ku yi wata rigima ba E, abba shiru abba ya zuwa can ya ce ban yarda da kai ba ashmar akwai wani abu a ƙasa bai musu ba shiru yayi kawai dan shi shi ya san zakiya na jin haushinsa kuma a wannan karan ya yi alkawarin zai cire kunya ya wanke kansa tagumi ya rafka aisha koji take kamar ta rufe sa da duka abba ne ya daga waya ya kira baban zakiya bayan sun gaisa ya tambaye shi zakiya ta iso a cikin far'a ya ce a'a ba su iso ba suna hanya ne eh ina tunanin suna hanya don allah da sun iso ka kira ni to to ba damuwa Allah ya kawo su lafiya sai kusan karfe hudu suka iso mai mashin ne ya sauke su a gofar gida don haka Zakiya ta ce ina zuwa barin kawo maka kuɗin tana rike da ummita suka shiga gidan tare da sallama mama na ganin fuskan Zakiya gaban gabanta ya faɗi domin idan ta duk ya kumbura alaman ta ci kuka ta koshi baba ma wani irin kallo ya musu sannan ya kama ummita ya sa a jikin shi cikin sanyin jiki zakiya ta ce baba da mai mashin muke kuɗin mu ya kare. cikin sauri baba ya mike yi waje zakiya ko sama amma ta yi kusa da mama ta saki kuka yayin da ummi take binta da ido baba na shigowa ya ce daman ku kaɗai kuka taho haba shi yasa na ga surukinki ya damu ya kira ni ya fi a kirga yana tambaya na kun iso me yake faruwa ne baba dan Allah ka ce mai ban zo ba ni ba na son in koma gidan wallahi baba na gaji ni ba zan iya ba baba ka taimake ni ikon Allah sakiya waye ya gaya miki haka ake aure mijinki ya sake ki ne a'a yanzu shine ya baki daman tawowa ko ki ce kika yi gaban kanki sun koyar da kai zakiya ta yi tare da share hawaye wani irin kallo ba ya mata sannan ya ce to ya yi miki kyau kin kyauta maman shi ta ce zakiya mijinki bai baki izini ba shine har kika ɗauko mishi yarinya kika kamo hanya saboda rashin tunani ko to rigima kuka yi ko tsabar iya iskanci ne murya ƙasa ƙasa ta ce mama ni bana son shi gaskiya bana jin daɗin sama da shi abu kaɗan sai ya hau ni da faɗa baya bari na zuwa ko ina fa kullun a kunshe a ɗaki idan nayi magana kuma ya ce bani da kunya lallai zakiya baki da tunani banda abin Aisha ma ba son ki yake ba haka za ku yi haƙuri ku rungumi juna wata rana sai labari mama to me amfanin aure haka za mu yi ta zama kullun cikin kunci ai gara a raba mu kowanne ya nemi wadda yake so ni wallahi da in zauna da yaya asmar tsayin miji gara na mutu na huta wallahi ba zan iya ba daidai lokacin suka ji muryan baba yana faɗa wa abba cewa ga sun iso ai na ɗauka ita da mijin ne ashe daga ita sai yarinyar suka kamo hanya shiru baba ya zuwa can ya ce za ta ci kaniyar ta ne kar ka damu alhaji bayan baba ya soke waya ya juya ya kare wa zakiya kallo sannan ya waje mamako Daukan ummita ta yi ta mata wanka sannan ta bata abinci ta ci ko kallon inda zakiya take ba ta sake yi ba abba na sauke wayar da ya gama da baban ya kira ashmar ya sanar mai abba na sauke wayar da ya gama da baba ya kira ashmar ya sanar mai nan da nan ashmar ya hau shiri don idan bai sa su a idon shi ba hankalinsa ba zai kwanta ba cikin manyan kaya fito yana kokarin shiga fad ɗin ummi ya ga tsayawar motar ashraf jiran shi suka jera yayin da ashraf yake faɗin yaya wannan wankan fa sai ka ce wadda za shi zance murmushi ya sannan ya ce wallahi zakiya tana wahalar da ni ashirar yanzu haka fa ta ɗauki ummita ta tafi da ita kano zaro ido ashirar ya tare da faɗin to me ya zafi yanzu can zaka daga mai daga mai kai ashmar yayi alaman e eh, oke to mu je in ba abba in ba abba sako sai na raka ka bikon mana kai da kai da ka dawo daga tafiya yanzu nan ba komai yaya ai kamawa take yi daɗi sosai ashmar ya ji don haka ya namshe ido tare da faɗin na gode bayan ashraf ya ba wa abba saƙonsa da ya amso a bauchi sosai ya sa masa albarka sannan ashraf ya ce abba yanzu ma kano za mu je mu yi bikon antinmu da murmushi abba ya sannan ya ce kun kyauta ina jin tsananin farin ciki idan na ga yadda kuke nuna wa junanku kulawa amma wani hanzari ba gudu ba kai ashirf akwai wanda da za mu je da kai don haka kai ashmar sai ku tafi da ramadan cikin sauri ashmar ya ce abba ni ne fa ni na fi son mu tafi da ashraf ne eh ni ma na san za ka fi son ashraf din amma akwai wani wani babban dalili a gaban mu. don haka karka raina ramadan shi ma ai ya girma kira abba ya shiga kwala ramadan bayan ya fito ya ce maza ka shirya ka raka yayanka a kano miƙewa ashmar ya tare da faɗin abba ka bar shi kawai idan na isa zan kira kamal ashmar ba na son musu kai ramadan je ka shirya shiru kawai ya yi zuciyar na ci gaba da farfasa zuwa can ya miƙe ya nufi ɗakin ummi samun su yi duk sun yi tagumi cikin yanayin mamaki ya ce ummi wai lafiya kuwa cire tagumin ta yi yayin da aisha ta kwanta a gado ummi ce ta kalli ashmar ta ce Tafiyar Zakiya ke ɗaga mu hankali Ashmar yanzu a ce tana matsayin matarka ta je tana hawa motar haya ai sai ta ja mana zagi mota nawa ne a gidan nan to ummi meye abin damuwa tun da sun isa lafiya ai kenan, ki kwantar da hankalinki yanzu can ni na ɗauko su cikin sauri ummi ta kalle shi ta ce ai yamma ta yi ashimar ka bari sai gobe mana ummi gidan kamar zani gobe sai in je can din nan ya fara gaya mata abba ya ce wai sai ya tafi da ramadan shi kuma in dai da ramadan ne gara ya tafi shi kadai kallo sosai ummi ta zuba mai sannan ta ce kana nufin gaba za ku yi kai da ramadan din ni ba gaba nake da shi ba amma ba na son mu zauna guri daya to yayi kyau daidai lokacin ramadan ya shigo ɗakin cikin shigan manyan kaya ran nasa a haɗe ya ce na shirya banza da shi ashman ya yi don haka umi ta miƙe ta nufi falo ta sa ta sani idan ta gaya wa alhaji gaskiya cewa zai yi su kashe kansu da haka ta ce alhaji wai ka ce ashbar su tafi da ramadan sai na ga kamar bai dace a bar gidan nan haka ba tunda kuma fita za ku yi kuma ba mu san yadda abin zai kasance ba gaskiya ramadan ya yi zamansa kawai to shi kenan abba ya faɗa sannan ya yi musu sallama ya fita shi da ashraf da bai san me yake faruwa ba bayan ashmur ya ga tashin motar su shi ma ya shiga tasa duk da ummi tana fushi da shi haka ya dau ya haka ta daure ta ta mai addu'a da misalin karfe takwas da rabi ashmur ya isa kofar gidan kamal sosai kamal ya ji daɗin ganin shi duk da cewa ba shi da labarin zuwan shi hira suka shiga yi cikin nishadi na ashimar ya bashi labarin haduwan shi da yaron da ke kiran zakiya dariya sosai kamar da yi bayan ya tsagaita ya ce abokina kishinka ya yi yawa fa ya kamata ka dinga sarrafa kanka idan ranka ya ɓaci me yasa ka ce haka na ga kun haɗu a gurin da babu idon mutane kaga komai na iya faruwa yanzu da a cikin duhu a cikinku wani ya wa wani illa sai a dawo ana da na sani kun ƙara haɗuwa da yaron kuwa a'a aini har yanzu ban bar shi ba roƙon Allah nake ya ƙara haɗa ni da shi sai ya gwammace mutuwan shi akan rayuwar shi dariya kamal ya sake sanin ya ce wallahi abokina ka rage kishi idan ba haka ba wata rana za ka yi da ka sani kana cewa wai sai ka ɗau fansa ka san ɗaukan fansa na iya jawo maka fitina ai ka haɗa shi da hukuma amma ɗaukan mataki da hannunmu yana jefa mutum cikin tashin hankali hannu ashimar ya ɗaga mishi kaga mu bar wannan maganar gidan su baba za ka raka ni tun safi zakiya ta ɗaga yaji kwashewa kamar da sake da dariya shi ma ashimar murmushi yayi sannan ya ce au dariya ma sancin ya baka ni wallahi na rasa gane kan yarinyar kullum cikin kunci take gashi ta ɗauki wani irin tunani ta sa wa zuciyanta kamal ba zan ɓoye maka ba ni ba dutse ba ne ganin zakiya da nake yawan yi yana sa ni ina shiga wani irin yanayi da ba zai kwatantu ba ranar nan da na kasa hakuri na ji wajenta duk da ba wani abu na mata ba amma sai da ta rubuto min magana da ta ta dama hankali nan ya kwashe abin da zakiya ta rubuto mai ta gaya ma kamal bayan kamal ya gama dariya da ta zama masa jiki ya ce wallahi kai kake wahalar da kanka ba zakiya ce take wahalar da kai ba ai yanzu dole ta samu bakin magana tunda bata san waye kai ba ka tsaya kana ta wani rara gefe kai da zaka je mata a namiji san wa ashmara ya tare da faɗin mu je dare yana yi ko a cikin motar zancen da suka yi ta tattaunawa kenan har suka isa gidan tsayawa suka yi suka kwashe ledojin da suka siyo tsaraba a hanya sannan suka nufi gidan tare da sallama tabar ma mamata shimfiɗa musu tare da musu sanu da zuwa bayan sun gama gaisawa mamata sanar musu da baba ya ɗan fita amma yanzu zai dawo zama suka yi shiru na ɗan wani lokaci sannan mama ta miki tana ƙoƙarin shiga ciki tare da faɗin zakiyar tana nan cikin ɗaki sai daga sai da ya ga kulewar mama sannan ya miƙe ya cewa kamar kamal zo mu shiga cikin murmushi kamar ya ce a'a ni ina nan shiga abinka umita kadai ya hango akan gadon don haka ya juya yana kallon ɗakin kwance ya hango ta kudundune akan sallaya hatta kanta yana cikin hijabinta a hankali ya karasa gabanta ya tsugunna hannuwan shi ya sa ya ɗago ta subhanallahi ya faɗa lokacin da idonsa ya sauka akan fuskar zakiya fuskar ta ta yi jajir duk ta koɗe ga idanunta ya yi lulu bayan ya gama kare mata kallo ya yayi hijabin cikin sauri ya sa hannu ya sa ka ya sa karbi tun da yake hannunta ya ƙura ma ido maryam ce fuskanta dauke da murmushi nan da nan jikinsa ya sanyi wani ɗumi ya ji yana saukowa hannun da ta sa ta share hawaye tare da sun da kanta ƙasa har yanzu yana rike da kafafunta don haka bayan ta gama share hawaye ta fara tura hannunsa tare da faɗin ni ka sake ni ba zan sake ki ba zakiya na gaji da wannan halin naki ba daman na taɓa ki sai ki min rashin kunya na lura daman neman fitina kiki da ni kin ga ban kula ki ba shine kika kamo hanya har kina cewa wai ni wai gotai gotai da ni dan kin ga na zuba miki ido to wallahi ƙunƙunai ta ci gaba da yi bayan ashmar ya gama kallon ta ya ce To ai maganar ciki ba magana ba ce idan ba tsoro ba ki faɗa mana kulewa zakiya ta ƙara yi da haka ta ɗauke idanta daidai lokacin ummita ta fara tari da sauri ashmar ya juya kalle tare da faɗin kin gani ko gaskiya da kai idan kika tashi yajin ki kar ki ƙara tuwo min da yarinya yanzu ga mura ta kama ta da kyar ummita ta koma bacci sannan ashmar ya mai da hankalin shi gun zakiya tare da faɗin gobe ki shirya da wuri mu wuce don ki san ina da aiki kuma ummita na da makaranta ni fa wallahi zaki ba zan koma ba na ma gaya ma mama akan wani dalili ban son shirme kin ji ko ni ba yaro bane da za mu zauna muna yin abu kaman ƙananan yara kuma menene idan mun je gida sai mu yi maganar ba na son tone-tone mu ba mu saba ba ko mun yi rigima da Maryam da kanmu muke shiryawa babu mai ji bari wasu su sa mana baki to yanzu mama da baban baban kake cewa wasu ni ban ce ba mara kunya kawai mai bakin gyara zance turo baki tai tare da hararan shi ta gefen ido miƙewa ya tare da faɗin ni zan wuce na bar kamar shi kaɗai kin ji dai abin da na gaya miki kar ki mana tuni tuni idan ba haka ba wa wallahi sai na baki mamaki bai san dare yayi sosai ba sai da ya fito ya ga kofar mama a rufe inda ya bar kamar kuwa ko man babu kofar gida ya nufa nan ya hango kamal kwance cikin motar sai sharar bacci yake yi bai tashe shi ba motar ya shiga ya tada ya bata wuta jin motar na tafiya kamal ya tashi zaune tare da faɗin amma wallahi kai ɗan iska ne a gidan su kai sai ka shige ɗaki kamar wani kurma ina ta ce maka dare yayi kayan man mukus wallahi ka ci sa'a bacci ya kwashe ni da sai dai ka kwana don wallahi tafiya zan yi in barka murmushi kawai ashman yayi dan ya san ba shi da mafita washe gari da misalin karfe bakwai da minti biyar na safiya abba ya kira ma mahaifin zakiya yana ba shi hakuri akan rashin biyu ashimar da bai yi ba cikin tunanin damuwa ya ce wallahi na so a ce mun taho tare domin mu haɗa su mu ji meye matsalar nan amma tufkar hanci amma wani babban dalili ya rike ni amma duk da haka bata ɓaci ba dan Allah ka sanar da su ka ji meye matsalar wadda bai da gaskiya ka nuna masa kuskurensa kar ka tauye wa yarinya hakkinta dan ina tunanin ashimar ne bai da gaskiya idan sun dawo ni ma zan sanar da su cikin mutunci da mutunta juna suka gama tattaunawarsu. Bayan sun gama babu daɗewa Ashima da ya iso shi da Kamal bayan sun gama gaisawa baba ya kira zaki ya fitowa ta yi sanye da hijab tana ƙara shigowa cikin alamar sanyi take ji shirin wani lokaci sannan baba ya ce baki ga mijinki bane ba za ki gaida shi ba a hankali ta ce ina kwana amsawa cikin jin kunya tare da su sakeya jiya waye ta gaida kamar sannan ta sake kudin ba? baba ne ya kalle ta yace ga mijinki ya biyo sawunki na haka yau zaki tattara ki koma ɗakin ki idan kuma akwai wata damuwa sai ki faɗa cikin kuka ta ce baba ni fa tun jiya na ce maka ba zan koma ba gashi ni ban da lafiya ma zakiya na taɓa dukanki wallahi zan sa zan saba miki akan wani dalili zaki ce ba zaki koma ba wani abu yake miki eh ta faɗa tana ƙara tura kanta a hijab to ina jinki me yake miki baba kullum fa ina kunshi a ɗaki baya bari na naje ko ina murmushi baba yi sannan ya ce to naji ɗaya sai kuma me kuma ya cika faɗa a baka ɗan faɗa wani lokacin ma baka san me kai ba to sai kuma me shiru ta yi dan in ya tunani ta yi ta kasa tuna wani abu da ya yi mata muryar baba ta je yana faɗa ina jinki ko shi kenan a hankali ta ce shi kenan dariya suka yi gaba ɗayansu bayan sun tsagaita baba ya ce yaro man kaza to kai abdalla ka ji laifinka murmushi ashmurai sannan ya shafa ƙiyarsa tare da faɗa na ji baba kuma insha allahu zan gyara amma ni ma ina da magana to ina jin ka abdalla ido baba ya zuba mishi haka ma Kamal da yake tunanin tumi Ashimar zai faɗa ita kanta zakiya satan kallonsa take yi shi ko Ashmar sun koyar da kai yayi ya rasa ta ina zai fara cikin ɗan murmushi baba ya ce kai shiru Abdullah ina jinka eh am daman baba ina da niyyar na kawo ta ne kuma sai ta abin abin nan riga ni shiru ya sake zuwa can ya ce baba zakiya bata sauke hakokina da yake kanta ina da yin magana kuma sai ta ce ita renon ummi ta zo yi ba aure ba akwai ma ranar da na ce wai ina so na ci amana antinta ne cikin mamaki baba ya kalli zakiya tare da faɗin a'a kyale ta kai ba ka yi mata ɗan banzan duka ba eh lallai dole ba za a zauna lafiya ba wannan wani irin zama ne wannan kuke yi da hankalinka ka zauna kana biyewa wannan shirmammiyar ai bai ka mata ba ka zauna kana sauraron zantukanta zantukanta ba ƙarfinka tafi da ba za ka zauna kana kallonta shekara nawa da aurenku shi dai ashimar har yanzu bai ɗago kansa ba domin ji yake kamar ƙasa ta tsage ya shiga ita ma zakiya cikinta banda kaɗawa babu abin da yake yi don haka ta tura kanta cikin hijabi tare da ci gaba da share hawaye bayan baba ya gama wa ashimar faɗa ya juya kan zakiya ke kuma dan gidanku bude ki mara kunya fitsararriya ke mahaukaciyar ina ce wannan wani irin tunani ne kin kin fi ni son Maryam din ne ashe mu ma da muka ɗauke ki muka bashi amananta muka ciko tana daga cikin hijabi ta girgiza kai baba bai saurara mata ba ya ci gaba da faɗin to idan baki sani ba barin faɗa miki ke ce babban maciyar amana tun da kin kasa rike amanar mijinta da ta bar miki ko baki aure shi ba dole zai yi aure ko kina tunanin haka zai zauna banda kuka babu abin da zakiya take yi inda baba yake shiga ba ta nan yake fita ba ganin faɗan yayi yawa kamar ya shiga ba wa baba hakuri da kyar baba ya shiru zuwa can ya ce maza ta tashi ta gyara jikinta su tafi ɗakin mama ta shiga nan ita ma mama ta diran mata dan ta ji duk abin da suke faɗa don haka kulkuwan zakiya ya ƙaru ashimar da kamal sallama suka ba wa baba da mama sannan suka yi waje ita ko sakiya tana shiryawa tana kuka kayanta na jiya ta maida ita ko ummi ta da tuni mama ta mata wanka ta sauya mata kaya bayan zakiya ta gama shiryawa ta ɗauki gyalanta ta yafa cikin kuka ta mama sallama banza da ita mama tai don haka hankalinta ya ƙara tashi har ta fara ta fara da ta sanin zuwa don da a ce ta san ashimar zai mata haka babu abin da zai kawo ta ummita kaɗai, mama ta musallama tare da cewa ki gaida min da takwaranki hajiya kar ki saki ki kiyo halin wannan uwar taki ba ta da tunani shi ma baba bai saurara mata ba ko kaɗan a inda ta lura ko kallonta bai sanyi har kofar gida baba ya fito suka sake sallama da Ashmar da Kamal sannan baba ya matso jikin motar ya yi ma ummi ta wasa ya koma gida sosai fashin iyayenta ya ƙara tadar mata da hankali don haka ko cikin motar kuka ta ta yi har da shishika. har kofar gida Ashmar ya kai Kamal bayan ya sauki kika ya leko bayan motar tare da faɗa madan ni zan wuce Allah kiyaye hanya dan Allah ki haƙuri ki bar kukan na haka ji ta kambarta kundima masa zagi don a tunaninta shine ya zuga ashmar muryar ashmar ta ji yana faɗin dawo nan banza ta yi da shi ta ci gaba da kukanta da haka ya miƙa hannu shi ya ɗauko umita ya zaunar da ita a kujerar da ke gefensa ya kama hanya ƙarfe ɗaya da wani abu suka iso gida faɗin ummi ya nufa da haka ta bi bayansa a falo ya samu aisha sai share hawaye take bayan ya gama ƙare mata kallo ya ce lafiya me ya faru cikin kuka ta ce an kama ashraf wai ana zarginsa da kashe wani abokinsa subhanallahi wace irin magana ce wannan wani abokin nasa ba dan garin nan bane an ce wai dan kano ne cikin tsananin damuwa ce yanzu ina dadi dadi yana can shida Ramadan Ummi fa tana ɗaki ba ta jin daɗi tun jiya. Bai jira ta ƙara saba ya tashi nufa cikin ɗakin nan ya samu Ummi kwance cikin bargo bayan ya gaishe ta tace kun dawo ina zakiya Ummi ashe gidan babu lafiya tun jiya ba a gaya min ba dadinku ya ce kar a gaya ma ai dalilin da ya hana ku tafiya tare kenan don sun zo nemansa ya musu alkawarin idan ya dawo zai kawo shi da kanshi amma yana zuwa sai suka rike shi to ummi shi wa ya sani ma a Kano anya ba shari bane kuwa a yanzu abin da dadin ku ya je ya tambayo a gurin Ashraf din kenan dan ba don ba ka shaidan dan yau shiru ashmar ya yi zuwa can ya miki tare da faɗin barin bisu ga zakiya nan a falo ummi ta zauna nan har na dawo don na kula ba ta jin magana amsa mai ummi ta sannan ta shiga kiran sakiya bayan ashimar ya isa ya samu su abba duk a zaune a halin a hankali su a matukar tashe shi da ramadan da wani abokin abba bayan ya gaida su ya ce abba yanzu yaya ake ciki shi ya shirar ɗin ya ce cikin takaici abba ya ce ya san shi amma ya ce ba yi da wata alaka da mutuwan shi bai san komai a kai ba ni da na san shari aka masa to abba me tarewa wani da za a tada mai da hankali yanzu ummi na can ba ta da lafiya ashimar ka daina cewa shari aka masa ni tun da ashiraf ya ce min ya san yaron jiki na yi sanyi kuma ga dukan alama ya san wani abu a kai cikin damuwa yake yake sosai kuma an ce daman suna yar tsama shi da mashkur din jin an faɗi mashkur gaban ashimar ya buga cikin sauri ya juya ya kalli ramadan cikin tuhuma sannan ya jinjina kai a cikin zuciyan shi ya ce wato shi kuma wannan muguntan wannan muguntan shi kan 'yan uwan shi ya koma me yasa Ramadan ya zama mai cin amanar 'yan uwan shi tsanan Ramadan ne ya ƙara yawa a cikin zuciyar shi Da haka ya ce idan ka san wata ai baka san wata ba sai kusan karfe takwas na dare suka suka dawo gida tunda ashmar ya fahimci Ramadan ya kamata ya kamata a tuhuma amma aka juya abin akan ashirar bawan Allah wanda bai ji ba bai gani ba hankalinsa ya kwanta sai dai wani abu da ya ji ya dame shi idan ya yi lissafi daidai kwanakin da aka faɗa ba a gama shukur ba sun yi daidai da ranar da suka haɗu kuma gurin da aka ba aka ga takalmin mashkur a gurin ne suka haɗu suna nufin tun lokacin da mashkur ya faɗa ruwa ya mutu ba a gan shi ba in dai haka ne nima ina da hannu a cikin mutuwan mashkur amma babu komai idan har asiri na zai tunu kafin ni dole na ramadan ya fara tunuwa ba zan yi bakin ciki ba don gona ta aka shigo da wannan tunani ya ji ya ƙara nutsuwa ta haka ya ɗau waya ya kira ummi bayan ta ɗauka ya ce ummi mun dawo fa ummi da ta fahimci dalilin kiran ta juya ta ce wa zakiya ta shi ki je ki mijinki ya dawo daman duk a takura take da haka ta miƙe tana ƙoƙarin ɗaukan ummita ummi ta so ta hana ta ko me ta tuna kuma sai ta shiru a falo ta same shi ya ɗage kansa sama kamar mai bacci amma ta kula ba bacci yake ba don ta ga yana da dan kaɗa kafar shi cikin sauri ta wuce shi ta shiga ɗaki umita ta kwantar sannan ta shiga wanka domin kayan jikinta duk tun na jiya don haka take jin jikinta kamar yana kaikayi bayan ta wanka ta feshi jikinta da turare sannan ta ɗauki rigar ta mara nauyi ta saka murya ashmar ta ji daga bayanta idan kin gama ki same ni a ɗaki wai gawa ta yi da sauri ta kalle shi amma sai ta ga ya ɗora fuska a cikin zuciyarta ta ce yau mulkin sa ne ya tashi tsaki ta ja sannan ta ɗauki hijab har ƙasa ta saka umita ta gyara kwanciya sannan ta fita tura kofar ta yi tare da sallama daga ciki ya amsa mata kamar bai son magana yana dan basarwa nesa da shi ta tsaya tare da faɗin gani falanta ya daga sama har ƙasa sannan ya yi murmushi tare da kyau da kansa gefe a cikin zuciyar shi yake faɗin yau za ki gaya wa mai garinku har da wani zumbula hijab sai ka ce matar liman za ki gane da gwarzon namiji kike zaune ba irin wawayen samarinki na baya ba To masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mu ce ku bi mu a cikin shiri na gaba domin mu ji yadda za ta kaya. Ga dai mm, afuwan wato Ashmar ya ce mu Zakiya yau za ta gane mai garinsu shin me yake nufi duk dai ku bi mu a cikin shiri na gaba mu je yadda za ta kaya mun gode.